وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يورانا الأربعاء شاشدة جواتنا ربيع الثاني عام جماد الثاني على الإليس إلى ثلاثين دقيقة شريعة حقوقه عن في طرف الجنوبية وهو الشاعر بطل أولا littafin ilmin tsari Allah ya kanta da rahama wanda idan ba a manta ba mun tsaya a shafi na hamsin da tara ko haka ne lokacin da ake bayani akan annabi ibrahim alaihi salam za mu tashi progress na na biyu na farko kenan bayan ka tsara shida haka ne wal maqsud haka ba mu tashi yawa wal anna ibrahim alayhi salam huwa abuna salih abin da muke so mu nuna annabi ibrahim alayhi salam shine babanmu na uku bayan annabi adam da annabi wa huwa imamul sunafa shine jagoran masu tsayawa tsayin daka akan addini wa tasmiyatu ahli kitabi وتسميه أهل الكتاب عمود العالم هو أهل الكتاب يقول الإنكار suna kiransa da suna ke cikin duniya baki ɗaya wa jami'u ahli milal mustaqatun ala ta'zimihi dukkan ma'abuta addinai a duniya suna sun ittifaqi akan girmama shi da kuma jibinta جبنت ومحبته لسنسا وكان خير بنيه don haka a cikin jikokinsa mafi alkhairin jikokinsa sayyidu ko sayyida waladi adama muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wakati wa kana khaira banihi waladi adama muhammadun sallallahu alaihi wa sallam وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم يجله يجريه في سنها أنسى شوغبان أن أدم الزباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عياته في تشيما ينا جرم محمد آدم ويعظمه ينا جرم ما شو ويبجله ينا جرم ما شو وانا أبو خلاف الإجلال جرم ما التعزيم جرم ما التبجيل جرم ما amma kowanne da ma'anarsa al yawanci idan girman ya zama girma ne na alƙadari yasa za ka ce jalla wa azza jalla sai ka ce allah ya girma saboda in ka kalli ayyukan da za ka tabbatar da cewa girmansa ya kai amma a ta'azim galibi yakan bar zuci tasirin sai bayyana a fili kamar misali sujada da kake ta'aziman ne liwajidillah in za ka yi addu'a ka ɗaga hannunka ya kalli sama ta'aziman ne da janabinka in za ka shigo masallaci ka ɗanɗan da kanka ta'aziman ne da jalalillah Ya haka an ta tu'azzimu abak kana girmama al'amarin babanka da aka ce sa in yana magana sai ka sassauta muryar ka ta'aziman lahu yawanci a ta'azim amarat ɗinka suna bayyana a zali al-tabrin al-tabrin shi ma kusan yana ɗaukar sifar al-ijlal sai dai shi al-tabrin wato tasirinsa galibi wajen kiyaye alfarma a wannan ke girmamawa an gane sai sa za ka ji an ce a shekul mubajjal wanda ba za ka bari a zage shi ba ba za ka bari a faɗi wata magana wacce ba ta dace da shi ba a miƙa zuwa gare shi idan ka ga wani abu na kuskure ko na laifi ya gangaro daga jarabinsa a nema maka ilimi a tafi an gane to amma duka a hausan mu girmamawa ويحترمه ثم أنا جيت مثل كاشي ما قالت أنا أنا مثل تأمل إبراهيم فضل سيئين من حديث المختار ابن الكلكل عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك إبراهيم wata rana wani mutum ya zo a cikin hadisin anas Allah ya kara da a gare shi ya zo wajen annabi sallama sai ce masa ya khairan bariya ya mafi cikin talikai baki daya haka ne kuma ba annabi kuma shine khairan bariya in akwai wata tawagar da za ta iya zama khairan bariya to annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaba da kowace tawaga يمكن الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وأن سكي إيماني سكي أيكي شكر نجري وأن سوني نبي سوني مفي مفي سوني مفي في ساعة من هذا السورة وأنا آية بلاد أما إن شيء أكون سبيتا sun ce wai ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alimin da shi'atu فالتفق أي فيما يروي الدر المنصوب نعم فليروي في في الدر المنصوب ثم ماذا بعد ذلك يقول مرتبط المنون بيه تنفيذ كيف اعتمناكم في غير الانشياء وإرادعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مغرب وإن يكن لهم الحق يأتي إليه مدعين inda kai ne za ka fita musu wuri ya ce ai dan su ne ya fara mu ina ruwan mu da shi kama su kuma lokacin da suka hango shi zuwa kuma asau ilaihi mujrimina ai su ya rasu a cikin turul mansur ya Allah ya kasar da rafiyar su da su ya rasu a cikin turul mansur sai sai ku ya jama'a ni ma na yarda cewa mu shi a yi muku kai da abin da ya sa shi ne sai a cikin abdul mansur yana da yana da manhaji Allah ya ba mu iko karatun da muka ɗauko a masallacin kaɗafa karatu ne mai fadi ya kamata a samu lokaci masu kunnawai tafsiran nan da ake ta magana su ƙabarin irin kafin wai ya suke nima yaya suke mutum jina su mu fito da abin da ke ciki ila wannan zai ƙara haska wa almajirai yan uwa za mu sake shiga cikin duniyar tafsirin domin su dinga don ta yi ta haska wani ka gaya masa yadda lissafi ne ke shi kuma sai ma ya shiga ya tuka za ka iya sa mutum ta iya yadda ake su an san su ko amma ta kamun kifi amma shi sai ya shiga ya kamun kifin da ba za ka kamun shi don Allah ya tsaya da yana da kyau mu yi bayani cikin abin da Allah ya ce muke da shi mu ahlu suna ko muna yin sa ne da kuma manhajin mu a fili yake shi a fili abin da ya sai addu'ar mansur yi shi ne domin kowace aya ya iya bakin kokarin ta ya tattaro abin da aka taɓa rawaitowa dangane da to kuma abubuwan da ake rawaitowa kala biyu ko wanda ya inganta ko wanda ya inganta yadda yake misali in ya ɗau aya ba wai fassara maka ita zai ce ga abin da take yi ba wannan yake ba in ma yayi wannan tunajin abin da yake shi ne wannan ayar abu kaza kaza yake yi sai kawo asar da hadisan da aka rawaito wanda suke goya wannan maganar baya da misali kun samu hadisai goma sai rashin sa ɗaya ne ingantacce to a yadda in ka fahimci manhajinsa za a ga yana fara gabatar maka da ingantacce shi kenan to sai ya bincika ya sake sikirinin sai ya ga wanne ne yake biya da ingantaccen sai misali in akwai asarihu da za su yi sai ya kaddamar da shi sannan sai asarihu da ne, sai alhassanu da za su sai alhassanu da ne, sai abda'ifun munjabir shi ma ɗin sai ya jera shi gwargwadon ƙarfin gwargwadon ƙarancin raunin in akwai hadisi maudu'i ma a babu ba zai kyale maka shi ba in dai ya zo ƙarƙashin ruwa sai ya ka maka shi a ƙarshe in mawdu'an biyu ne wanda ya fi nisa da shari'a sai ya bashi a ƙarshe ko wanda ya fi lalacewa a wajen rauni sai ya bashi a ƙarshe haka yake yi da yawanci in ka je galibi ma ta ɗauki formula ce wannan ta su a cikin addinin mutum galibi ne ya ƙarshe da yake kawowa in dai ba a babin gaba ɗaya in ingantattu wani wanda kuma da wuya ka samu wata matsala daga baki ɗaya hadisan babu ingantattu ne wannan babu akalla ba ka samu matsalar da duk hadisan da suka zo da asar sun ta ingantattu wannan ne nake faɗa da wannan so sai ka sai ka maka wanda ya fi raunin a ƙarshe to wanda kula wannan abin shi ake a ƙarshe ƙarshe ya kawo shi wanda kuma kawo hadisan shi abin da yake so kawai ya kawo maka cewa an taɓa rawaito wannan maganar kuma zai ka maka isnadi ko kuma ya ka maka asidar da zaka fahimci cewa misali in askin dailami ne in sunan firdaus askin al-firdaus ba ma isnadi kawai yake wa rawat dailami kawai zai kama ba ma asin sahabin da ya rawaito kawai an ce annabi ya ce kaza sai ta ina zaka gane malaman hadisi kuma suna da ka'idojin su shi kansa su yi, Allah ya kansa rama ba kuma cikin at-tadris mana ka ga yadda yayi bayani sosai na ka'idodin hadisi wanda dama yana karan kankanaki addirul mutum dama ta san ka'idojin sai sai aka rawaito wai an da Allah kuma ce khairul bariya in sai na ne da shi'a da yan shi'a sai kuma tarbiyyi san da muke inkarin abin da shi'a suke ba ba wai muna cewa sayyidina ali ba ya cikin khairul bariya sayyidina ali tabbata yana da khairul bariya duk kuma wani masoyin sayyidina ali tun daga zamanin sayyidina ali har zuwa yanzu in dai ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana cikin khairul bariya kusan kantar ɗin da suke yi da su da karnukan shi a nan sai ta haska mutane kamar mu wai in muka ce ka zaɓi inganta barcin rashin san su sai na alimin ya kusa an gane to mu ga a manufar mu shine khairul bariya wani abu ne da shari'a ta yi bayani kuma qur'anin ma da kansa ya faɗa innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya an kace alim wa shi'atuna na aisha tana cikin shi'atu ali ba ta cikin su amma ta zama cikin sharrin da ya in kanna na aisha ba ta ba ta cikin kai su to babu kai rubariya kuma kwata kwata ke na duniya sai dai a sai kawai annabi ne shi da amma in dai za a samu dan adam ɗaya da zai shiga kai rubariya na aisha za ta shiga ina cewa zubairu bin al-zubair bin al-awam da kan hadin manzo Allah ya musu albarka da aljanna suna cikin shi'atu ali ba sa ciki in ka ce a rubariya ali mu shi'atu ka da su kenan sannan in ka zo aka ce maka suna suna aka ce suna zagi kaza ke wasu aka ce zagi kaza su suna ma san sahabbai ne haka Allah ya shirye an fahimci wannan to ka ji ta tawari irin na ma'aiki sallama. aka ce masa ya khairan dariya sai ce ne za ka ibrahim amma shin zaka ibrahim hal yafhamu minhu annahu laysa khairan dariya la yafhamu abadan وإنما يفهم منه مدى توضعه صلى الله عليه وآله إلا فإنه هو سيد ولد آدم أجمعين وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال innakum mukhsharuna hutatan uratan ghurla manzo Allah ya ce ranar alkiyama kun nan za a tara ku a tashe ku a tattara ku a wuri guda hutatan jabu hati me hati ya muke cewa marasa kani da hausa kunki jami'in safa kunciya ne ana sanar da tambaya yan matasa matasa mai yan cikin gari yan fage wala wala a wasu ne kan hunta ko ka san hunta yi a yanzu da aka faɗa wala ni ka san hunta yi abba ka san na huntu ubangidan ne riga huntu ubangidan ne riga a to a sake bin muraja'ar shi wannan kirari sai dai ya ba wai ban yadda ba ni ina cikin wayanda suke ganin cewa da wahala a samu sun gyara a karin maganar bawo har da yawa inda malaman suke fitarwa su cewa wannan karin maganar ya saba wa addini ni da yawa ban fahimci saba wa addini ni a ra'ayi na fa shi kuma ra'ayi riga kowa ta sai ke sa sai ka kuma fahimta Allah ya kan malam Ja'far da rahama yana cikin waɗanda Allah ya hore musu Hausa da harshe musamman harshen Hausa wato idan kana da yawa mutane da san kwarewar malam Ja'far ba wanda zai gane kwarewar da Hausa sai malaman Hausa su suka ji magana da sun san ba wai haka yake magana da Hausa su fasan ba dole akwai ilimi da an ce da jawabin tabuwa muka zo muka buga shi akan karin maganar shari'a sabanin hankali a ra'ayin na Allah ya kafarta masa shi yana ga wannan karin maganar ba wuce ne yi shi daidai ya ko muka muna ganin cewa malam bai bai su karin maganar ba ba ga ba shari'a sabanin hankali amma dai daɗin ta kishin addinin ne ya sa da kuma iyali abin da ya hango ke nan ma ka samu profesoshin hausan da waɗanda Allah ya yi ba su gaiwa kasan ita hausa ni na yawan faɗa kuma na ƙalubalantar malaman hausa kuma su ji a ko'ina suke wallahi a ƙauyuka a lallaɓe akwai mutanen da Allah ya tara musu ilimin da ya kamata a yi nazari a kansu wanda ko profesoshin da sun sallama ina abin takaici yanzu za ka zo ka tarar da mutum ya yi nisa a hausa amma da turanci yake karatu ina digiri na uku a hausa kuma ana koya min da turanci to in karanta ba na rubuta kawai kan je in karanta wani yara amma akwai wa'anda su kuma hausa ta zama bikin su gaba ɗaya a dai ban babu karin magana ba ina cewa gunki ubangijin mai riga bai yi ba sai dai mutum ya gyara fahimtar gunkin ila ana nufin mai mai marasa kalli in kuma aka je sharhi wata da za a gani to manzala kuma ce za a tashi ku ranar alkiyama kufatan kuntaye wuratan matsaraita ba su fashi a jikin gurlan sannan mazajen ku kuma kowa zai tashi da lotsa kamar yadda yake kafin a yi masa shayi duka haka za su tashi ma'ana kama bada ana awwala kalbin ne yadda aka kake yadda kake a farko haka za ka tashi in matsar auki ke nan ma kuma ya yi ke ne ne ne ya yi da shakki kama ba da ana awwala dal'in nu'idu sun ba tsara a sai maza rasu na jarin tafakan allah kama ba da ana awwala dal'in kamar yadda muka faro halitta a farkon sanar'i ruwa mai da ke tafi وعدل علينا وأن القوري من وصبنا إنا كنا فائل كما موما أي فقار سكاوان وأول من يفتى يوم القيامة في كما قال سنة كبيرة فرقوا من بدأ أطار السنيا وتفارانا القيامة إبراهيم من كثير إبراهيم في فيقول شيء عن مجد إبراهيم عليه السلام to amma wannan yana nuna annabi ibrahim ya kuma matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam abadan yana nuna tawalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma tsananin kaunarsa da annabi ibrahim da kuma falala da da matsayin annabi ibrahim a cikin wannan al'umma inda kuma ana magana da ta in an tashi annabi ibrahim da riga to kuma wa za a ba wa liwa'ul sham annabi muhammad sallallahu wa za a ba wa al-qatabul mahmud annabi wa za a fara tashi Da ke ni zan fara marka sai in tarar da musa a cikin al'ashi ke ban sani ba ko shi a tu'ika shin an sumar da shi ne shi ma ya mutu a busa farko sai ya riga da tashi ko kuma a'a shi tun da ya yi tasa a duniya salam na tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa khabra musa sa'ida shi ya yi tasa tun farko shin shi yasa aka kyale shi manala ce la ajin wannan ya aika cikin abubuwan da malamai suke kafa hujja da shi akan dole ka koyi cewa la ajin manala kuma ma yana cewa la ajin ba wai dan ya jahilci abu dan a gwada maka cewa takalluf ba ɗabi'a ta kanka an fahimta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashbah ashbah al-khalq li kuma annabi kuma ya fi duka halittu kama da annabi Ibrahim alaihi salam kama fi sahihaini anhu kama da yadda yazo a cikin sai bukari sai mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kala yake cewa ra'aytu ibrahima ga annabi ibrahim lokacin da aka yi iraki da shi a sama ta nawa ya ga annabi ibrahim a sama ta shida a sama ta bakwai annabi musa ya gani domin daga nan ne ma yana tafiya cikin su musa da ya karko sallah farko annabi musa ya fara kararwa sai ya ce masa ya koma to a sama ta shida ya ga annabi ibrahim ya ce da na ga annabi ibrahim fa'iza aqrabu annasi shabahan bi sai shi ne ya kusan kusa a cikin mutane kamar ko kuma fa'ida aqrabun nasi shabahan bihi buku sai ga maka wato abokin ku maza wanda yake tare da ku shi kenan mai magana a nabi lama, shi ya fi kowa kusa da kama da shi da yi wa fi lafafin akar a wani lafafin kuma fanzuru ila sahibikum sahibikum in kuna so ku gane kamannin sa to ku yi duba zuwa wanda yake muku magana shi ke nan da zuwa wa kana kuma annabi sallallahu alaihi ya kasance yu'awwidu aulada bintihi ya kasance yana nema nemawa ƴaƴan ibnatihi Fatima kenan radiyallahu anha yana yi musu tawaida ta neman tsari حسنا وحسينا سوني معنا حسن وحسين رضي الله عنهم ألا يقار جاء جريس لما يكون لما يكون يشهد أموان بتعريف إبراهيم لإسماعيل إذن أسؤال النبي إبراهيم يكي نيمة وأنت النبي إسماعيل الثالث وإسحاق ده النبي إسحاق كان ده النبي إبراهيم يكي نيمة وأنت الدعاء عليهم الصلاة والسلام ففي السيد البخاري السنة البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين ويقول يا تفنتينا ينسى الدعاء هنا سوى إن أباكما كان يعوض بها إسماعيل وإسحاق كاتمت أن إبراهيم ينا نيما واسماعيل إسحاق تريد وإن الأسوء سوني أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة قال صلى الله عليه وسلم إن أعوذ بكلمات الله التامة إنا لمن أجل تحير كلمون ألا تكفو ده إيه الأورن دوان ديرو رؤية باشي

duka wani shaidan tsawon da cikin mutane ko na hannu wa hamma da kuma macizai saboda innan madina ta kasirar hawa madina akwai macizai a cikin ta a lokacin wannan idan garin da kake kenan akwai macizai in kuma babu sai da hamma zai wakilci kan wani faru ko wata dabba da za ta iya zuwa ta cuce ka ko da ka farfata ce ko farfata ko kuɗin cizo ko sauro ko kuda ko kudan sando ko gida gizo duk wani abu da zai iya zuwa ya cutar da kai saboda lokacin da kai barci ka rasa control haka ne to kuma duk abin da ya zo ba ka da ƙarfin da za ka ma ba ma ka san shi ba ka gan shi ba ma kuma gaba ɗaya komai naka a ɗaya ce zan iya zuwa cutar da kai kana ba amma in ka karanta wannan addu'a sai ka ga ikon Allah Allah ya tsare ka da tsarewarsa su wa'annan abubuwan su ma bayan Allah ne kuma allazi aqa kulli shay'in khalqahu thumma hada sai shiriyar ta su ta karkace ta koma wani wajen ba inda kake tunda akwai wanda dole dama su fara tayi su dole su bayyana ne sai da kai za su rayu to sai Allah ya tura su ta wajen su je su rayu a wani wajen da Allah min kulli shaytanin muhamma wa min kulli wa min kulli ayyin lamma da kuma dukkan wata maita ko kabbun baka wannan mai ta, maita saboda kun san mu a shari'ance muna inkarin mai amma ba wai inkarin na mu wai wannan mai suna maita ba shi ba na akhlaqi kyau muna inkarin aƙidar maita da kuma tasirin da bahaushe yake ba ba wani abu sunan sa maita shi ta maita tsaki kamar yadda ake yin tsaki a yi wasu abubuwan haka ake yin tsafi a yi ita maitar da bahaushe yake kira wanda idan aka haɗiye ta ko kuma aka yi abin da ake aka zama aka shige ta aka shige cikin ta cikin ta subscribing a maita to yana yi dariya na ba ka bala mutum ya shiga ba to yana yin wasu abubuwa da wasu tasarrufat na sihiri wanda kamar yadda sihiri yake aiki shi ma wani abin yake aiki sai maye yanzu nan kana zaune da shi a nan sai ce bari ya yi maka kayan cikin wani kuma ya zure maka abu mai kama da kayan ciki kayan cikin ne ba kayan cikin ba ne Allahu alam amma da wani suka sani shi ne shi tsaki da da dabo yana iya canja abin da yake zahiri ka ganshi a wata sufi da kada akwai sihir tahrir tsaki na rufa'ilu wanda shi yana ganin abin daidai da kuma duk wani mai wankin ido irin wancan shi ma yana ganin abin daidai amma kai da ba ba ka da wankin ido kar sai ka gani abin da ake misali lokacin da matsaka suka zo gaban annabi Musa ba sun jefar da sanda ba da igiyoyi to ai sandan nan da igiyoyin nan suna nan a sandan su da igiyoyin su amma ne ya Allah subhanahu wa ke me yake ibaluhum wa isiyuhum ko wani irin ta'abiri na qur'ani wani construction na kanta yukhayyal ilayhi sai aka dinga masa ruba'iyu sai an nuna masa kamar ba wai Allah ne mai da su mutum ba amma sandar annabi Musa mutum biya ta zama yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa idza hiya tu'banun mubin فإذا هي حية تيجا كما أشيبها كان لا بشريك حولها من عسى إلى حية ومن حية إلى عسى suka tasu ba a ba ta hawilin kawai tahyili ne kai yanzu a haka inda mucijiyar ce su ma guduwa ya ai shi yasa da suka ga mucijiyar ta ita mutijiya tana zuwa talaqafu ma bayaniya ta da kafin makonan da ta na haɗiƙi abin da suka aikata suka abin nan ɗin shi ya ga mai laya da shi yayi mai zamani aikwatin suka girka da duniya to su tsaya mana an fi girka ta aiko jin kwanu wani kuke ainihin lama da dukkan mai ta ko kan baka saboda mai kan baka shi ne kowane mutum zai iya yiwa ya zama yana da kambun baka sai dai na wani ya fi na wani abin da ake nufi da kambun baka kuma shine mutum ya yi mamakin abu ko ya kyamata abu ko ya tanka abu to Allah cikin kudurarsa sai ya sanya tasirin mamaki da yabawa da kuma tankawa ya zanto yana iya tasiri akan samuwar abu ko rashin mai da mun sani a lokacin da na Allah sallama aka saba wa tsakanin sa kai biyo kawai magana ɗaya faɗa yake fara aiki kan yau wala jin da asira yau ba taɓa ganin fata ba wane fata ɗan budurwa kyakkyawan fata shi kenan sai rashin lafiya to kuma amma shari'a ta ba mu damar mai matsari ne a ce a ga abin ya faru masannan idan ya faru sun ba yadda aka iya ce a yi alwala a wanke matsayi matsi da wuraren alwala a ba wa mutum ya shaye wanka shi nan ita ce rubiyar ta kawai da ta sai kuma Allah ya wata kanta kuma tabbas ta dalila ta nuna abin yana yi kuma magana kuma ne nuna yadda za a yi sannan kuma kai mutum saboda gudun kada sun bakan ka ya kama wani in ka ga abu da ke yi masha Allah ya ba za a kashe Allah ba ایدا تکی تبارک اللہ تعالی کا انسان کیا دور اور ایک روح کی وكان اول من قر الطيب النبي ابراهيم شيني فرقون وندي وباتي غارا آه ومن كرا شيني غارا باتي وحرمة الشيخ الذي سن القراء وعشرة المحدودة في أم القرآن ما عندنا لطارق إذا عرى سوى الحديث والمنافق في الفراق كيف يقري من نفى عنه الخرى طوى براء أعظمه لمن براء ما ترى فيما ذكرت ما تركه أسكن فقام وحر من الشيء يتي نارا إذا الفرمر تو ما sai su ما suna ce ubangijin wannan allazi sannan kira wanda shi ne wanda ya fara koya wa mutane karbar baki wa ke na annabi ibrahim wa asasa almahadi da an ba gane shi ba na dan da alfarma ubangiji dattijan nan wanda shi ne ya sanya gudu da foundation na wannan ɗakin da ake zuwa a yi masa hajji sai umar qura a makawa kenan ka'aba kuma ake yi والمجري يبرع دواقع يبرع يقوم فقوفا يبرع كذا إيه؟ يكبر صبر إلي شوذر عليه جوزة إذا ونقرد الجنين يا رغم يا رغم في قمقونا يا رغم بكذا يا سيد سلمى آه، تسكيني في تلك يجي أكا أم ينا رقبا كذا أكا سقواقا وهو المسيح الذي سمى الفراح وأسس المحجوز في أم القرى ما عندنا لطارق بعمد ونأب فمكة ندى بهم ليكون جسري إذا عرأنا بجرون والحديث كذي فإن شبو متاع كثيرا والمناشي في الذراء فيكما مجر كفر راقمي أنا فرقاج يجيرا إذا ما مكاتب راقمي زامي يباك إلا باك فيما فارق فكيف يأري ya ma za a ce zai iya saukar baki fa an hulkara tsawon wanda gangan ma ya zama su ya gudu daga idansa saboda tsabagen yunwa bara a azamahu a azamahu gaba ɗaya ƙasusuwansa a fiƙela man bara lokacin da ya fi zuwa ba ma tara na da karfi yaya me ka gani game da abin da ya faɗa ma tara ne shawara ka buɗe ƙofa ko za ka ƙara gaba to ka gani wa fa yake shine ba gara ba ko baki shine sai ce ma ma asna'u biman limanzilin kafri wa mun munzilin kaifa fakri yace me zan yi da masauki wanda yake fakku da kuma me mai sauka ta kuma shi ma ya zanto ya haɗa abokantaka da talauci yace walakin ya fata masu لقد فتنني فهمك قال استيجي ومن شبيفي ila آخر ما هنالك a cikin makamatin hadisi ko to a wannan kenan saukar bakin kenan to shi annabi ibrahim shi ne farko wanda ya sunanta saukar baki wa awwalu man iktatana kuma shi ne farkon wanda ya yi kallatu an yi kallatu ko a san kallatu ba an san kwai kai da ake taso mini babu kakwace a nan eh babu tabbaci sai hausawa tabbata ai tabbata ita an hausa nan na an kai hausa na sai dai ba ba sai kanawa to an san shayi to shi ne tallafi shi ne kuma ɗin shi ne farkon wanda ya fara yin shayi amma kuma aka ce shayi kuma ba akwai wata kalmar da ake nufi shayi ko eh na, ai ta muke yi ne yana shayi amma tare da ne rai da me ma'anar tari eh tari <coughs> shi ne shakka na'am eh kwidu sai na ce kwidu aka cewa ala zaka daga ina ake ne eh tambuwal eh, alherin Allah ya kai maka ɗan tambuwar wanda shi a daidai kwidu ake cewa ba kwaidu ba ni na yi kuskure a wasan da to ba kun ga daɗin tattaunawa ce amma dai ai na fi ku su ku wanda yi na ma na ma sani na kuskure kawai sai ku ƙara a cikin jarin kalmomin wa awwalu Mara ra'a shayba shine farkon wanda ya fara ganin furfura ta fito maka fa ya ce ma hala ya rabb ya ubangiji ne wannan farin abun qala ko manzo Allah sai ubangiji ce maka wa qarun nutsuwa ce na furfura galibin ta nutsuwa ce qala sai yace rabbi zidni wa qara Allah a ƙara mun nutsuwa wannan tilgali amma fa yau akwai wahala yau ce kike ta sai ka ga yaro karami shi yasa yake kadi kadi ya shibul fata falaita ajiban ayyuran nawrafi tabidun rabbi isa da zarar ka ga furfura ya ga mutum yana ke. da wai shi nan gudun kai ya je ya tsufa Allah ya kawo ta ta zo ko ba ka ba wai ke mun kamta ma riga ta zo in ka kuma tsinta ɗaya wallahi ka shirya da yawa suna nan ta shi za a yi wani yake yin waka yake cewa wa za'iratin bishai ila hadi masra فبادرتها خوفا من الحد بالنفس فقالت ألا ضعت استطعت ووجدتي رويدة هذا موطن الجيش من خلفي يسوى دائرة الدعوة ديوة وكا باقوة بالشيء تفرقرا بعضها لا حد مفرق انتاجه أنم مكان مكينا حقاتا فبادرتها سيني مدن رجاتا خوفا من الحديث أورانك أتي مكواتا تقول النفس نفس جيتا إذا ونم بقوانا تيجيك فقالت ألا ضعت انتقعت فقلت الله تنسي جنكا جحنا جرونيه شذا كأي تيجيني ووعدتي كما لك هذا لم تقيتي تسير ويدك بأس الله الله ka ƙara bi a sannu har ma kuma na karfi wannan wurin da kake gani gaba ɗaya rinjina ce za ta zo baya na ta mai wurin inda ka cire ɗaya to rinjina ce za ta da kawai daga cikin matsalolin kurkura shi ne fa da zarar ta ganta ba to fa an fara yanke maka na ko yaro yaro yana kurkura ne hanya kuwa kawai ka ganta lokacin ta yi ai kowa akwai iya adadin shekaru da aka ɗiba idan sha ba ra'atul mar'i aw qalla maluhu fa laysa lahu min na nasib idan dai kanka ya gurgura ko dukiyarka ta karanta to shi ke dan ba ta ma zai zai kuma shari'a ta ce dole ka zauna a haka saboda kakkari haramun ne mai farin gemu ya da yanna ka da baki saboda kar ya yi ko da kuwa matan da yake so ya aura din sun san barkin ne bai halatta ba haramun shi yasa mai ya ake cewa a yaman yadda ilbahar ila kam ya akal wahm الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجبر yace a ya mun yadda ilfaham kai ba kake cewa wai ka sani ka iya ila kam ya akal waham kai ku dan uwa ke yaushe za ka daina wannan kuskure a ya mun yadda ilfaham ko ila kam ya akal waham tu'addi zamba wa zan kana hada zunubi kana cikawa da zargi وتخطي الخطا الجلد كما تبتخ الدري بالضعف اما بها لك وما بها لك العيب اما انذرك الشيء وما فيه هيري ولا تنفك قد تم اما بها لك العيب كي ينزع اول لك لي نرى يوك بايدي بيبين بليتي اغبرك كاسم شو كان اغبرك السوري اما انذرك الشيء فرفرنا لك بطوي الربك جرجعيك تاجا في المنطقه wa ma fi nufi fi rai ka san kuma ba ko kwanto a cikin nasiha da farfara take maka wala san kuka karsam kuma kai kunnan ka ba kurin cewa ya ba amana da bikal nan, yanzu mutuwa ba ta kira ka ba amma asma'aka al-maut mutuwa ba ta jiyar da kai sauki ba amma daksha min al-maut yanzu baka jin tsoron kwat a neme ka a rasa ta saba wa kakan shine amma yake wani neman magani kafin cuta ta zo kana tsini da tanadi ta kana ta kokarin kiyaye kanka wata hasan kana ta kula da gyara jikinka da kwalliya da ana ila akhir ma zaka mahallin shari shine amma an zaraka shay ta kana kasa zama inzari sai ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أو لم أنذركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير إمام الله في سيد البخاري كتاب الرئاح يقول عباد باب بيت مغنى أحكام من في بيت شرف من الله يجب أن يكون أنزلكم على وقوله تعالى في كون آية ثم أرويت شيء والنذير شيء يقول الله تعالى ala sallallahu alaihi wa sallam kun ga an san samu karatu ko da uzuri ya sa ba a kuma da za a ba Thank you.